fa'un ya maje amma dai wannan shi ma shi goba ne na wauhu wanda suka yi gaba da su daga na na'ahu min ali min ali mamlakatihi fis eh, fis suhuman magana rabo rabon ganima ya aka raba ganima daga san inda ta zo ta inda babu باب قرعه قلت كم يضرب للفارس في الغنيمة نوى أكي باوا بردي أمدوشي أغنيمة قال بسحبه ميدوكي راباشي كفوريا وللفرس سهمان دوكي غما باشي كشيديو عند مالك فذلك ثلاثة أسهم ina cikin karatun na sai na tuno da ta ah ai kwada da za a yi wannan makila ko zai yi istinbadi na ne idan mutane suka yi haɗaka wannan na da mashi wannan bai da mashi suka yi noma bai kamata ba mai mashin kashi uku ba mai wanda bai da mashin a bashi kashi da. saboda riƙon mashin ɗin nan ba ƙaramin fitila ne ba ga shi zai sha mai shi zai yi gyare-gyare shi zai yi kaza shi ko wannan ma gashi an ma ɗauke shi ta je a yi noma tare don haka nan sai a ce to yanzu za a kafa kuɗi mai mashin a wancan ai uku ne aka ce hudu na hudu na mai mashin uku mashin biyu mai mashin ɗin ɗaya ka gani wancan kuma wanda bai da mashin ɗaya mai eh? <laughs> na tsada san ba ma mai na tsada ba mashin ɗin nan malam lokaci za ka zo ka ajiye shi sai ka ya ɓaro kuɗi kai dai ka ga mashin irin su mu ne ba za mu san darajar mashin ba ya kashi kawai in fito in yi haka ka su kai na wuri kamar ya ɗauka tuhu kai da ya dawo kai ko mai motar nan zo ka kai da wuri ba? ya ɗauka kai ne kaga ba san kiman motar ba san amma Allah la kika malam mashin riko mashin masifa ne ai na rike motar masallaci na dubi na rike gob din karaman na rike babban gob din na ga yadda take cin kuɗi hatta ina ga ba za a samu riba ba in dai za ka yi dako a irin dai wannan dakon da ake yi to ba za a samu riba ba domin za ta tsaya a waye gari abun da ta ajiye ba zai iya gyara ba sai dai a riƙe ta ta abudan a daidai kuɗin masallaci a gyara ta ko sai na gama aikin ma gabaki dama ba ma riba ke ci ba na wancan ɗin wanda a bari a ba da kuɗi a aiki tunda komai sai da lissafi dole ka yi komai ka lissafta shi kaga gaba ake samu ko baya duk abun da ba a samun gaba a dakatar da shi in dai aka buga aka juya shi haka aka yi asara aka juya shi haka aka yi asara aka ajiye haka ya tsaya bin giringin ya tsayi wannan a dakatar da shi lokacin yin sakila bai yi ba mutum nan suka sai da motocinsu suka koma in ba su daina harkar da kuma sai su ba da kuɗi a ɗauko musu kayan haka Ya Yasau, yasau mana. kultu kam ana wuce wannan kai Kultu dai ko shi ma kultu ne fal barabi to burzunai fa su ma dai yake suke ba ku da shi amma dai eh, burzunai doku dawaki na manya manya amma kila in an fassara za ku gano kowanne ne ko ala ghayril arabi doki ne wanda ba na laraba ba na gabacin duniya can cikin ko. min alkhayl والبغالي من الفصيلة الخيلية سوء الفدرين لا دقتك وعنا أما وانشا لك مكا عظيم الخلقة سوء وانشا دواكي بردون من يمن يسكي شرقا شرقا غليظ الأعضاء جب أقوان فكي تكا تكا فكي قويل الأرض لي كفا أقوان سنادة كرهي عظيم الهواتر خوفتان سوء من يمن yadda ka san tsakanin kikof da hilos ya kan kaso hilos akwai girma ta ɗaga sama tayar ta kifikiya bodi ma sama can yake amma kaga ɗayar tana ƙasa ƙasa to wannan haka suke yi eh, eh, eh, aljam'u barazil jam'in su in an dawo ce barazilu Kisa can ta zo kalmar a jam'i ne burzulu guda ɗaya to har yanzu sanin wane ne burzul din an gama kala qala maliku idza ajazaha wali idan har sarki khalifa ya halartar da ita fasuhumanuhuma kasahuma lil khairi Eh, kason su irin kasan dawaki ne Allah sahamani za a ba ta kashe biyu walil farisi sahama. qultu ara'aita al-bigal to al-fadari fa wal himam da alfadiri ya je eh, ya ce a ta keke da keke keke ma na goyo ku ah, akwai irin keken ijara wannan mai wakil wakil din akwai wani yaro ɗan angon mazu in dai za a je yamma nan da ɗan sa zai je in aka shiga ta ko oh, ne ya saukar da keken sa wuce ta gudu ibar wutar in ya ga za a wuce shi zai ita da mota ya wurga keken a ciki haye muka ce to ka zaɓi ɗaya ko dai ka wuce keken ka ka daina mana tsulla tsulla ce amma wasa je ana zuwa a wani ana zuwa gari ma ana zuwa gari zai wurga kekensa a ciki sai an zo masallaci ya tafi in kuma kusa kusa can zai sauka ya ga a shigo da shi kinkinai zai zame masa matsala sai ya sauka da ɗan kekensa zai yi wata can to haka ma sami'tu min malik fihi wani aljidalu da alhimaru wama wama ashukku annahu jiru. ko shakka ba na yi dai ina layin na kafa kawai rajulun qultu ara'aita al-ba'ira to raƙumi fa doki dai mun ji can to raƙumi fa Kala ma sami tufi fihi ya, ni dai ban ji komai daga raƙumi ba wa ma a an na annahu rajulun amma ba na shakka da daga yake kafa qultu ara'aita al-ba'ira qala nace maka ma sami tufi fihi ya. walakin kada gaza rasulullah bil ibli annabi ya yaki da raƙuma amma ban ji komai a kai ba falam asma annahu qasama illa lil khayr ai kaga duk wanda ya san yaki ganin wace shine sai shi lalle an zo da yara tunda doki akwai nau'in ganganci tare da shi hawan shi ma ai ba kwaki hawan shi da dama ana mutuwa kan doki wane sai doki ne kashe shi wane faɗuwa ya doki ne ya wanke kala da shi ya kifar da shi cikin rami saboda ka hawan shi sai wani da wani yi isa abubakar aljazairi rahimahullahu yana kwatanta doki da jirgin sama da jirgin sama na yaƙi a ra'aita in hamalu ma'ahumul khaila fi safuni in suka ɗauko da wanshi a jiragefa kaga ai tun farko akwai kwatankwacin marin marin din nan annabi bai fara yaƙi da su ba amma sahabbansa sun yi faɗa da gidaje. sahabbansa sun yi mari tunda a lokacin sai da suka yi ficen da suka dama lissafin turawa suka dama su ne romawa ake ya yi mafarki ya ga eh, sahabbansa sun tafi yaƙi kamar sarakuna a cikin ruwa suna zazzaure to lokacin muawiya aka fara yaki to akan je hadda da waki a samu irin katon jirgin sosai a zubar da waki a ciki ana zuwa gaba a sake su su sauka saboda ba a je don a dawo ba kai ce ka ganin an biyo su ba ne ne zai su nan ne za ka biyo sun je mutuwa ba. sun tafi neman mutuwa su ne za su yi maka gudu su ga mutuwan kuma su gudu ba ga abin da Abdullahi bin Rawaha ba aka ce to kaka dai mutanen nan sun ninka mu kaza yanzu ya za a da ake ce kai jama'a gaskiyar magana mun fito neman shahada kuma ga shahada na me zamu zauna muna kaza kaza kaza da suka ce gaskiya ka da gaskiya kawai a tashi shiga ai ba nan kawai ba muna yaƙi da yawa ne ba muna yaƙi ne da addini to Allah na nan addini na nan To idan aka ibi dawaki aka fa a jirgi, aka je aka sauke su, aka je aka yi yaƙi, har yanzu me ya raba wa'inan dawaki? Falakul aduwa, fagadi ne, bikan yi lil farisi kala bi za su ji Yana nan dai sarrafa lil farisi sahmani wa lirajuli sahmu wa huwa qawlu malik قلت أرأيت لو أن آه، إيه، لو أن قوما عسكروا في أرض العدو إن متانيسون كفسي بيسوا كفمجيا وفيهم أصحاب الخيل ورجالتي فسروا آه، رجالة فجنموا جنائما يقول suka saki masuk asana suka yuriba وهم رجالة أيكون للفارس أن يضرب بسامين الفرس ولسامي الفرس وهم رجال قال نعم تند أي سندوك من دينا نعي رقم فنانا وذلك أن مالكا قال في السرية في السرية يا فدي أرندنا سرية إذا خرجت من العسكر فغنمت تيريبا إن ذلك بين أهل العسكري وبين أهل السرية بعد خروج الخمس هكذا على بعض ولم يذكر راجلا من فارس فهذا بينهم لا شك أن للفارس ثلاثة ثلاثة أصم وللراجل سهم يا إسحاق